الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga baiwa sai da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayen muktasar zadil ma'ad kamar da aka saba a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa ta'ala na mu ɗauki darasinmu daga inda muka dakata a cikin wannan littafi darasinmu da ya gabata shi ne darasi na goma sha tara wanda wannan darasi na goma sha tara ya tattauna a cikin <clears throat> fasali na goma sha hudu fasali mai bayani akan girman ranar juma'a da wasu abubuwa da aka keɓanci juma'a da suwa wanda kuma yau in Allah ya so a darasinmu na ashirin za mu tashi a fasali na goma sha biyar daidai kan shayi na arba'in da bakwai ga irin wannan nuska da ni kirkira ita. Inda malam yake cewa faslon, fasali kenan mai muna bayani fi harihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi salatil aidain a cikin bayanin sallar idin azumi da kuma idin layya wanda wannan shekarar da muke a cikinta Allah ya nuna mana idin sallar azumi wanda muke dako shine ganin idin layya malam ya ce wa kana yusalli al-idayn bil musalla annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance yana sallatar idin azumi da na layya a masallacin idi wa huwa allazi ala babil madina sharqi shine wanda yake shi masallacin idin a ƙofar garin madina ta ɓangaren gabas allazi yau da al alhaji wanda ake azawa a kansa abin ɗaukar a alhazai abubuwan da za a ɗauka a hita a damfari aikin hajji. Walan yi tsalle al'ida bi masjidi bai sallar idi ba a masallacinsa, illa marra sai so guda don rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sallar idi a masallaci ne na Madina ba sai so guda kuma shi ma abinda a dalili azabahun makro ruwan sama suka same su madadin a a masallacin idin da yake daji ne da sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya da sahabbansa a masallaci ne suka yi sallar idi in sabata hadis idan hadisin ya tabbata in ji malam wa huwa fi sunan abi daud kuma hadisin yana cikin sunan abi daud وكان يلبس أجمل ثيابه annabi ya kasance yana ɗaura mafi kyawun tufansa ko suturarsa a ranar idi annabi zai ɗaura sutura wadda ita ce mafi kyawu gabanin hitarsa a masallaci sai ya awa kenan wadda ita an mafi biciya wa ya kulu fi aidil fitr kuma annabi ya kasance yana cin abinci da idin sallar azumi qabla khurujihi gabanin fitarsa ya je masallacin idi kuma idan zai ci tamarat zai ci ƙwarori ne na dabino zai ɗauke su ya ci gabanin ya yi a masallacin idi a idin sallar azumi kinan wannan yana daga cikin shiryarsa kai ma a yau in za ka je idin sallar azumi ka sa mafi kyawun sutura sa'annan kuma ka ci ƙwarorin dabino in ka same su gabanin ka tafi a masallacin idi idan baka samu ba to wannan kuma sai abin da ya sauƙaƙa gare ka na abinci shi ne za ka ci wa ya witra kuma ƙwarorin da binan da annabi yake ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar idin sallar azumi gabanin ya fita a masallacin idi yana cin su ne mara ma'anar wannan guda baya da ɗan uwa kamar ƙwara uku ko ƙwara biyar ko ƙwara bakwai ko ƙwara tara wa haka za iya da za a yi dai zan guda ba shi da ɗan uwa wa amma fil adha amma abin da ya shahi idin layya ko kuma sallan layya fa kana la yat'am annabi ya kasance baya cin abinci gabanin fita sallah a idin layya a tayar jami'ar musalla sai ya dawo daga masallacin idi in ya tashi da sahe ba zai ci abinci ba sai an yi sallar idi an dawo ko bayan ya dawo a gida shi a annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya akulu min ubuhiyati ba zai ci abinci ba sai ya yanka dabbarsa ta layya sannan ɗiba daga cikin hanta ya ci wannan yana daga cikin shirya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka daure kada ka ci komai ma dama daurewar ba zai cutar da kai ba amma idan ya zama cewa ka bari a zo da a dawo zai cutar da kai wannan kuma yuridu kuma bikum al Allah ya san uzurinta sai ka ci abincinka ya haskara kana da lalura ko kana da uzuri wa kana yaghtasilu lil a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin shiryarsa yin wanka don sallar idi in saha shi ma idan ya tabbata wa fiya bi sani da'ifani a cikin bayanin yin wanka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sallar idi an kawo wasu hadisai guda biyu da yake suna da rauni lakin tabbata sai dai ya tabbata a ibn daga dan umar ma shiddati ittiba'ihi lis sunna tare da tsananin bin sunna da shi ɗan umar yake yi ya tabbata shina yin wankan in ma hadisan da aka kawo guda biyu game da bayanin wankan Hannatu sallallahu alaihi wasallam duk hadisai ne da suke da rauni to ya tabbata abdullahi da umar yana yin wanka tare da yana cikin masu tsananin biya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan dai ba zai wuce zama musahabi ba duk ƙololuwarsa wa kana yakhruju mashiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fita ya je a masallacin idi yana mai tafiya ba akan dabba ba wanda mun san yana da taguwarsa ko raƙumarsa alfaswa amma baya hawanta wala ala za ta domal bai ne dai kuma sandarsa da yake dagarawa za a ɗauko masa ita a fita da ita a wurin masallacin idin wanda kafiran ma idan alim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ta yi tare da wannan sandar tashi wata sanda ce ƙarama an lullube kanta da ƙarni wanda mai yawan lokaci a gada yana amfani da ita idan zai biya bukata kamar fitsari in wuri na tsandauri ko yana da ƙarfi sai ya ɗan bubbuga su don wurin ya laushi in ya yi fitsari garewa ɗan masa a ciki bai za wasala idan ya kai a masallacin idi na shibat liyusalli ilaiha wannan rana ta idi makasuri hitowa da wannan sanda ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗauko ta a zo masa da ita a masallaci dama masallacin idi ba ginan ne ba ne don zo sai a kai sandar a matsayin sitra sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah kusa da ita sandar matsayin sitra kenan fa innal musalla malam ya ce lalle masallacin gidi na garin madina lam yakun fihi bina bai kasance akwai wata gina a cikinsa ba da haka kenan idan mutane suka zo suka tsaya wurin da babu gina ba su sa kira ba wani ya zo ya bi a gabansu to shi yana da laihi su ma haka amma idan an sa sutura sun malaye durruhu man marra bai na idai nan duk wanda ya zo ya gicca gaban ka in ka sa sutura to ba wata damuwa ke wannan na daga cikin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in za ka salla ga hili ka sa sutura gabanin warawa wanda kuma yana daga cikin shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law ya'lamu al maru bayna yaday al-musalli laka ma za alayhi min al jis lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday fatararra mutun na sallah <clears throat> na daga cikin shari'a Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ka gidda gaba gare shi ba walau ko da zai shekara arba'in yana sallan nan bisa ga kaddara ya yi ma alayi bisa ga gidda gaba gare shi ina idan mutum ya sa sitira to ya hidda kansa daga cikin laifi ya hidda mai zuwa ya gidda cikin laifi wa yu'ajjilu al-adha yana jinkirta sallar idi ta layya a yana gaugauta sallar idin layya ita na azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan jinkirta wa kana yu'akhiru salata idil fitri annabi ya kasance yana jinkirta sallar idin azumi ana ɗan ɗaukar lokaci ba a yi ba wa yu'ajjilu al-adha yana gaugauta idin sallar layya ina akwai bambanci na yana yi wa sirrin da a ciki na yin gaugawa ga sallar idin layya idan mutane suka dawo gida za su fuskanci yanka dabbobinsu wanda akwai bukatar yin sallar da wuri mutane su zo su shiga a cikin wannan hidima wa ibn umar Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma ya kasance ma'a shiddatin tibai lil sunna tare da tsananin binsa da sunna la ya karuju ba zai daidai masallacin idi ba hatta tatlu asham har sai rana ta kullu wa yukabbiru min baitihi ila al-musalla yana yin kabarbari daga gidansa zuwa masallacin idi da ya yi daga gidan yawa da kabarbari ke da wato ɗan umar idan abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ya yi kokari ya yi shi shi yasa ake cewa saboda tsanan tare da tsananin bin sunna wata rana abdullahi da umar sai ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa wani wuri ya kewaya da rakuma abdullahi ibn umar sai zo ya da rakuman tashi shi ma aka ce me yasa kai ya ka ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin haka shi ya sani wa kana idan taha ila al-musalla ya kasance idan ya kawo masallacin iji shi annabi a akaza fi sala zai shiga cikin sallah ba wani abu da zai tsayawa da iso ta masallaci zai shiga cikin sallah kawai a ganin wala iqamatin ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba kenan ma'anar wannan ba a kiran sallah da sallar idin azumi ko layya ba a ikama da sallar azumi ko layya kenan kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kabbara mu ma mabiyan sa ta zamu wala qawli salatu jami'a <clears throat> kuma ba za a ce as-salatu jami'a kamar wanda ake yi idan aka samu irin abin da yawa waru jiya na khusufin qamar ko khusufin shams cewa as-salatu jami'a sallah ɗaɗɗiya ma'ana jama'a su zo a haɗu a yi sallah ba bai faɗi haka da shi a annabi a lokacin sallar idin azumi ko idin sallar layya ya yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idan ta'u ila al-musalla walam yakun bai kasance ba shi a annabi wala ashabuhu ko sahabbansa yusalluna idan tahu ila musalla suna yin sallah idan suka zo masallacin idi na abin da ake nufi na fila la fadila bai na fila gabanin sallar idi <clears throat> ta zumi ko layya aka sabansa ba su wala ba da ha aka bai nafila bayan ƙare sallar ilin azumi ko layya aka zabansa ba su yi ina wannan shine shirya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana yabda'u bis salati qabla al khutbah kuma annabi ya kasance idan ya zo a masallacin ili domin yin sallar ilin azumi ko layya yana farawa da sallah da balin khutba fa yusalli rak'atayn annabi yana sallatar raka'a biyu yukaddiru bil ula yana yin kabbara da raka'a ta warko mutawaliya jerance yana yin kabarbari jerance bi takbiratul ihram da zarar yayi kabbara harama dai kabbarori ɗaya daya har guda bakwai baina kulli takbirataini sittatin sittatan yasira eh sakatatun ko sakatatun aw sittatun nafsu shay sittatun latifa yakan yi shiru ya kaɗan ma'ana ba ya ce Allahu akbar Allahu ba a bayyana safan yakan ɗan yi shiru kaɗan Allahu akbar Allahu akbar aka zai walam yufas anu ba kiyaye daga annabi sallam dikirin mu'ayyanin wani zikiri da aka ayyana bainar takabira tsakanin waɗannan kabarbari in ya yi tabbara kamin ya koma wata a ce ga wani zikiri to ba a kiyaye wannan ba ma'ana ba a samu ruwaya da su tabbatar da haka ba walakin sai dai dukira ibn mas'udin an ambata daga Abdullah da Mas'ud shi Abdullah bin ya ce ya Abdullah wa yusni alai wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam shi Abdullah dan Mas'ud yakan yi godiya ga Allah ya yaba ma Allah ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana ibn umar dan umar ya kasance yarfa'u yadayhi yana ɗaga hannuwansa ma kulli takbira tare da duk tabbatar da yi shi Abdullahi bin Umar sai ya ɗaga hannuwansa kina yau in kai haka nan kai ma ba ka da laifi in ma ba kai ba kuma ba ka da laifi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza atamma takbira idan ya kammala waɗannan kabarori guda bakwai ga raka'a ta farko na sallar idi a kada filkira'a zai shiga cikin karatu bakara filhula yana karantawa ga raka'a ta farko al-fatiha suratul fatiha ثم قاف sannan ya karanta surar qaf wal qur'an al majid wasu saniya ga raka ta biyu bayan ya karanta fatiha ya gama bari ya karanta fatiha sai ya karanta iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar ita ma zuwa karshen ta wa rubbama qara'a ma da yawa annabi ya yi karatu da sallar idin azumi da na layya ga raka'a ta biyu da ta farko bi sabbi isma rabbika a'la wa al ataka hadithul bashiya ya karanta su ha anu sallallahu alaihi wa alihi wa Sallam Gairu Dalika? ba samu wata ruwaya ba mai bayani akan abinda annabi yake karantawa da sallar idi in ba waɗannan ruwayoyin guda biyu ba karanta suratul qaf da suratul qamar da kuma karanta sabbe zuwa fitar a'ala da al'ataka hadithul gashiya ba haka nan? yin waɗannan da aka lissafa shi a sunna dama muna ƙarƙashin bayanin abin da a shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sallar idin azumi da kuma idin layya za ka raba min al idan annabi ya kammala karatunsa kabbara wa raka'a sai ya kabbara yayi ruku'i sunna sa'annan yukabbiru fi saniya khamsa mutawaliya duk inda muka yi zo bayani na kammala a raka'a guda ne to idan ya shiga raka'a ta biyu da sallar gidi. yana yin kabarbari har biyar jerance ɗaya bayan ɗaya sun ma'ahaza fil ƙira'a sa'ana ya shiga cikin karatu bayan zan sarrafa idan ya sallama sallarsa qama muqbilun nas qama muqabilun nas sai ya tashi yana mai fuskantar mutane yana fuskantar jama'a wam julus alhali suna zaune ala sufufihim cikin sau-sau da suka yi sallah kenan nan babba abin da mu al'umma ya kamata mu gane ranar sallar idin azumi ko layya ba da zarar lima ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tashi kai za a kama ba a'a za ka gyara zama ne ga inda kake zaune don ka saurari ba. saboda wanda bai saurari hutuba ba kamar bai yi idin ba ne to idan ya fuskanci mutane suna zaune da sallar idi bayan ya sallama ya idohun wa ya amurohun wa sai mutu wa'abi ya hore ya kuma hane su da su na na abin da shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi ma mutane wa'azi ba rike hudu ba guda ƙiƙiƙi ba da'iman wa abadan ya zama ita akai. wannan bai cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba annabi ne ya tabbatar da haka nan ba aka maluma magabata ba su tabbatar da haka nan ba aka masaba imam malik ba ta tabbatar da haka nan ba walau da za ka ɗauki littafin ka na ishmawi ka karanta za ka ga malam mai ishmawi ya yi bayanin cewa ba lalle ba ne ya zama ba guda ita ke yi kullum akwai buƙatar canzawa a dalilin samun canje-canje na abubuwan da ke waruwa a cikin al'umma wanda kuma huduba tana da ma'anar jawo hankalin jama'a da lurar da jama'a da aza jama'a akan abin da shi ne asawaba wa yana kuma yana su? وإن كان يريد أن يقطع بأسا إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم na niyyar ɗibar mayaƙa waɗanda zai tura wajen yaƙi a nan bakon idin sai a keɓe adadi da ake buƙata na jama'a tun da ga su sun taru. Auya mara bi shay'in amma mara be. Ko kuma idan annabi yana niyyar umarni da wani abu da zai yi umarni ga jama'a sun haɗu sai ya yi umarni da shi. kamar halin rayuwar mutum idan akwai wata bukata na haduwar jama'a domin wani abu da zai zama na ci gaba al'umma to ana karanta shi a gaban jama'a a ranar idi saboda ga mutane nan sun haɗu inda haɗuwarsu irin haka tana da wuya ولم يكن هنالك منبر ولم يكن a can masallacin idi bai kasance akwai wani mimbari da adda annabi ba wa inna ma kana ya khatubu alal ardi kawai annabi ya kasance yana yin khutba ne akan ƙasa yayi tsaye da ƙasa shi khutba bi ma'ana a wannan lokacin ba riga aka yi wa annabi mimbari ba wanda ko a masallacinsa yana sallah ne saman kututturin dabino a madadin mimbari wa amma ƙaulu amma cewarsa fi hadisin da sahihain a cikin wani hadisin da ya zo a Buhari da Muslim sun mai ruwayar hadisi ya ce sa'an na annabi ya sauko ba a nisa ya zo ɓangaren mata ila akirihi a zuwa wannan hadisi ala allahu yana yiwa in malam kana ya ƙumu alama kanin annabi ya kasance yana tsayawa ne bisa ga wani wuri mai tudu haka ba wai don akwai mimbari ba gare shi a masallacin idi a wannan lokacin wanda yake ya ɗaukaka shi wurin daga ƙasa sai ya sauko da sama wa amma mimbarul madina amma mimbarin da ke madina a masallacinsa fa awwalu man akrajahu farkon wanda ya fara fitar da wannan mimbari daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kai shi a masallacin idi marwan ibn al-hakam marwan dan hakan lokacin da yana khalifa ba an kara alaihi kuma sai aka samu mabiya ne sun yi mai musu tunda ba haka annabi yake yi ba to lalle ne ba za a yi haka ba wa amma wa amma minbarul labini wa amma mimbari na laka da tubale wanda aka gina a madina a masallacin idi ba wani man shi kuma warkon wanda ya gina wannan can masallacin idi ya zama mimbarin yana nan da an zo isko shi ɗaya za a yi shi kuma suna ne kafir bin salt bi imarati marwan lokacin da marwan yana halifa yana jagora to shi kafir bin sad shi ya gina wannan mimbari na laka alal madina ga masallacin idin garin madina tunda an yi ma marwanu musul ɗaukar mimbarin na annabi don an yi shi ne da itace kamar wanda ake mimbari da ice a yau da sai aka gina na laka can masallacin idin wanda a dalilin gina na laka don ai mai musu wannan aikin ne warakasa nabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya yi rangame liman shahida la'ida da wanda ya halarci sallar idi ay yajlisa ya dauna lil kutuba domin sauraren kutuba wa ayyaba, yadhhaba ko kuma ya tayi idan akwai lalurar tahiya duk da abin da muka ambata ɗazo na cewa wanda in an yi sallar idi da shi bai tsaya ya saurari ko tsuba kaman baya da sallar idi saboda akwai wannan bayani to amma akwai rukusa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda akwai waɗanda addana lura ko uzuri to sai zama na garan gwani an samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ila an ƙara sallah kana da wani uzuri ko kuma baka da laya ko wani abu da ya kamata da ko mace tana da uzuri ko tana shayarwa ko wani abu irin wannan suna da damar ta yi a kuma ba su da laifi wa raqasa Lawan idza wa al-eid yawm al-jum'a kuma annabi ya yi rangwame ga al'ummar shi idan aka samu idi ya ta ranar jum'a ay yajtazi'u bi salatil idi anil jum'a su isu daga sallar idi akan jum'a amma ya ce wanda ka so ya zo ya yi jima'a wanda ba shi so ya yi zama ne kuma bai da laihi wurin Allah sai dai wanda ya zaɓi zuwa jima'a? ɗin shi ma bai yi laihi ba wa kana yukhalifu a tariqa yawm yau eid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana canza hanya a ranar idi idan ya fita ta wannan hanya in zai dawowa sai biyo wata hanyar da ba ita ba wanda mai yawan tahiye-tahiyen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba idi ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya in zai dawo ya kan canza to ballantana a ranar idi wanda yana daga cikin sunna mustahabbiya ko kuma ladubba da ake son mutum ya gabatar a ranar idi canza hanya saboda ka samu shaidun mala'iku na caccanzawa da bin hanyoyi mabambanta warwe annahu kana yukaddiru min salatil fajr yawm arafa an ruwaita cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin kabbara ko kabarbare da sallar asuba na ranar arfa ila al-asr azwa sallar al-asr min akhir ayyamit tashrik har zuwa ƙarshen kwanakin suya wannan kenan ga idin sallar layya da zarar an yi sallar idi an dawo ana son ka yi a aƙalla na kwana uku wayanda a can a makka suna ƙoƙarin jiwa jamhuri su kammala aikin hajji kai kuma kana nan a gida kana musharaka da su kana yin kabarbari bayan ƙarin sallah a ga kabarorin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to wannan kenan wanda wagar waya Imam Tabarani ya fitar da ita kuma yace hadisi hadisi ne marfu'i ya daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai Ashewul Albani al'allama ya da'afa wannan hadisi a cikin littafinsa irwa ulgalil hadisi mai lamba 654 haka kuma ibnu abi shaiba ya fitar da wannan hadisi a cikin musallaf nashi mujalladi na biyu shahi 72 zuwa 73 daga abdullahi dan mas'ud Ma'ukofan, sai aka dakatar da hadisin ga dan mas'ud ma'ana ya zama mawqufi sosai shi ruwa da take mawqufiya imamul albani ya sahaha ta a cikin irwa Galil mujalladi na uku shahi ɗari da ashirin 125 wa karajahu aidan kuma ya sake fitar da shi a mujalladi na biyu shahi na ainihi saba'in da hudu ano daga gare shi shi abdullahi mas'ud da ali da isnadin da akwai rauni a cikinsa a kuma imam al-albani ya fitar da shi a cikin irwaul galil mujalladi na biyu shahi saba'in da uku daga ibrahimun naha'i ibrahimun naha'iyu ya ce sun kasance suna yin kabarbari ya ambaci wannan da biyunta kabbarori a harku. Allahu akbar Allahu akbar bi ma'ana ga kabbara ta farko wanda kuma isnadin wannan ruwaya ta ɓangaren Ibrahim Naka'i shi ma wato ruwaya ce da take ta tabbata. An samu ruwayoyi da suka zo da wata sigogin da ba su tabbata ba, da kuma ruwayoyin da suka zo da ruwaya tabbatattu. Ruwaya da ta zo da rashin lahiya ita ce wanda aka ce hadisin marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ruwaya da ta zo da cewa yin kabarbari ya tabbata ruwaya ce da take mawqufiya ga Abdullahi Abbasin. da kuma Ibrahimun Naka'i. Abdullahi ibn Mas'udin ko? Eh daga Abdullahi ibn Mas'udin. Sannan da ainihin Ibrahimun Naka'i wanda ya ba da labarin su sun kasance suna yin kabarbari a sau biyu a kabbara ta warko wanda wannan ruwayan ma ta tabbata. Yanzu kawai na babba abin da za mu yi la'akari da shi shi ne shi abin sallallahu alaihi wasallam dai zai yin idi a masallaci. yana zuwa ne masallacin idi sai da uzuri ya yi so guda ko to yanzu kuma mu ya rayuwa mu ma uzuri gare mu muna ƙara yawa hilayen mu suna ƙara ragewa ko sai kaga duk inda aka masallacin idi to a takaice masallacin idin nan ma kusan ya koma cikin gari kuma bai koma cikin gari ba ya kama hanyar komawa cikin gari kuma a rasa ma masallacin idin babu sai mu dawo a hilin masallatai yamma muna yin sallah kenan wannan uzuri ya haifar mana da wannan mun koma kamar waɗanda suke wannan harifu wani tafsirullah tun da lalura ta kama mu kuma idin da babu makawa kuma babu hila yadda za mu yi mu je mu yi keɓantattu to kenan sai mu yi shi a masallatai mu kamar wada idan uzuri ya kama annabi kan tsaya a masallacinsa ya yi kuma ruwaya ta tabbata kuma insha Allah subhanahu wata'ala bisa ga ƙarshen wannan fasalin a ya kamata mu tsaya sai zama na in Allah ya da za mu tashi darasinmu na gaba na ashirin da ɗaya a fasali na goma sha shida mai bayani akan shirin annabi sallallahu alaihi wasallama game da salatul kusufi kenan abin da ya faru a jiya wanda wata na shahewa a rana ma na shahewa sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rayuwarsa ba a samu kusufin kamari ba wanda har yi sallah amma an samu na rana amma dai ciki za mu ga da hadisin da ya zo yi magana akan shayewar rana ko wata na ana yin sallah wanda daga cikin magabata akwai waɗanda suka fahimci yin sallah ga kusufin kamar akwai waɗanda ba su fahimta ba kamar irin imamu shafi'i ya ɗau wannan fahimta na cewa za a je a yi sallah ne a ɗi salatu jami'a imam malik da wasu daga cikin a'imma su kuma sun ce a kowa ya je gidansa ya yi sallah ya roƙi Allah ne dai annabi bai haɗa mutane ba wannan dai malamai ne kuma duk ishtihadi suka yi wanda ya daidai na da lada wanda ma ya kuskure yana da Allah ya muna muwafaqa da dace ya sa aika musu zama dan bi ɗaya dashi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك